بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقلة من لساني يفقه قولي باين هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قوديا تتبتا غمي دكا الله سبحانه وتعالى واندا يساكي هدور يساكي قدر هدومو a daidai wannan lokaci a yau lahadi ah, goma sha bakwai ga watan almuharram a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma daidai da shida ga watan tara a shekara ta dubu biyu da ashirin cicci. Mun fara gabatar da jerin gwanon muhadarori da hasken musulunci foundation da ke nan ne suka tsara domin yin bayani dalla-dalla filla-filla daki-daki akan abin da ya shafi tsari na addinin musulunci akan abin da ya shafi yaƙi da talauci yaƙi da fatara da sauran mugga-muggan abubuwa irin waɗannan waɗanda suke wa mutum rayuwa su kurkuta wa mutum addini waɗanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nemi tsari da talauci da sauran ire-iren waɗannan abubuwa akan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta fitar da zakka da kuma nafilar zakka da ayyuka da ake yi domin rage raɗaɗi na talauci da raɗaɗi na babu da sauransu muna gabatar da darasi ne akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen zakka yau za mu je darasi na biyu a wannan babi na abin da ya shafi hukunce-hukunce na zakka lura da zakka ita ce tushe na abin da ya shafi yaƙi da talauci yaƙi da fatara kuma Bayan ta Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta abubuwa kama daga sadaka wacce za ta zama nafila ta zakka duk yadda mutum ya kai yawan sadaka da yawan kyaututtuka waɗannan abubuwan ba su ɗauke mashi wajibcin zakka ba ina son mu gane wannan da kyau kana dafa abinci kana rabar da abinci kana ba da kyauta kana kaza duk waɗannan na ne kamar yadda ka san mutumin da ya ya kwana yana nafilfili da dare ba su ɗauke mini sallar asuba ba ko wanda ya shekara wanda ya ɗauki lokaci yana azumi shine azumin litinin da alhamis na shekara baki ɗaya wannan bai ɗauke mashi azumin watan ramadan ba to haka dukkanin ayyuka na alkhairi na taimako na ba da agaji na ba da sadaka na ba da kyauta na taimakawa marasa shi na ce ma na kasassu daga jiyayyu duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi da ba su ɗauke zakka ba lura da cewar zakka rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi mana tilawa na abin da ya shafi matsayin zakka da ah, hoɓɓasan zakka da yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka kawo mashi zakka kuma yayi addu'a ga waɗanda suka bayar da zakka din daga ciki yace Allahumma salli ala ali abi aufa ubangiji subhanahu ya yayi bayani kan zakka mun faɗi wannan a darasin da ya wuce Allah ta'ala ya haɗa zakka da sallah a cikin alqur'ani mai girma kamar yadda Salih Fawzan yace wurare kusan 82 da Allah ta'ala ya haɗa sallah da zakka har ake kiran zakka da sunan ƙarinatu sala tare suke da sallah a cikin alƙur'ani mai girma za a karanta wa qimu salata wa atu zakata to haka nan gazo taska ta gidan annabta za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin zakka dalla dalla a hadisi Abdullah ibn Umar yace buniyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ce wa iqamis sala wa ita'is haka na hadisin Umar ibn Khattab yace isqala alaina rajulun har yake cewa qal fa akhbirni an al-islam qal an tashhadu an ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as Sala, wa tu'ti Zaka. Zaka zakka sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta bata kulawa matukar kulawa hakan na abin da zai dada nuna maka girma da matsayi na zakka aba ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ta ga al'ummu da suka zo kafin mu al'ummar da ta zo kafin mu ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta musu ya shar'anta musu zaka Allah ta'ala yana cewa ah, waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'l al-khairat wa iqama Sala, salah wa ita az-zakah wa kanu lana khashi'in Allah ta'ala yake cewa waje annahum a imma maka sanya su jagorori shugabanni ya haduna bi amrina suna ɗora mutane akan tafarki na daidai da umarninmu wa auhaina ilayhim fi ilal muke musu wahayin aikata dukkanin jinsin aiki na alkhairi wa iqama sala da kuma tsayar da sallah wa ita zaka da kuma ba da zakka wa kanu lana khashi'in kaga a ayar an hada sallah da zakka kuma a ayar ana mana bayanin al'ummar da ta zo ne kafin mu haka na Allah ta'ala yake ba mu labarin maganar annabi isa alaihi salatu wassalam tun a ranar da aka haife shi ya ce wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya annabi isa alaihi salatu wassalam wanda ke kaga wannan shari'ar waɗanda suka zo ne kafin mu ubangiji subhanahu wataala yake ba mu matsayin zakka haka idan ka duba da kyau za ga ga zakka na farko dai ɗauki ƙa'ida zakka ba ta taɓa rage dukiya ba duk mutumin da yake da dukiya yake fitar da zakka sai kuma wata rana aka wayi gari babu wannan dukiyar to ka sani ba zakka ce ta salwantar da ita ba asali zakka ƙara dukiya take yi isa Allah ta'ala ya ce wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala inda Allah wa ma min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun wa ma ataitum min riban duk abin da kuke baiwa mutane na riba domin in sun tashi dawo muku da shi su ƙara shine wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nasu domin ya karu a dukiyar mutane fala yarbu inda Allah wannan ba zai taba karuwa a wurin Allah ba wa ma ataitu min zakatin abin da kuka bayar na zakka turiduna wajha Allah kun yi hakan dan neman ubangiji subhanahu wataala dan neman fuskar Allah fa ulaika humul mudhifun to waɗannan sune abubuwan da ake ninninkawa zaka zakka bata taba rage dukiya ba asali zakka ƙara dukiya take hakan nan zakka da ka ganta tana cikin manya-manya sababin shiga aljanna kai tsaye zakka sababi ce ta shiga aljanna ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa innal na amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun hakan na in ka duba a yau zakka tana haɓaka economics na ƙasa ne ba tana rage shi ba ne da zai nuna maka haka misali ne ƙarara da mutumin da ka ɗauki zakka ka bashi idan ya je sayayya na biyan buƙatarsa ƙulwar da ce ko yadda ike sayayya a da idan aka ce mai naira talatin ne sai ya karaɗa kasuwa gaba ɗaya ya tabbatar da naira talatin ne kafin ya saya in ya ji shi da ɗimi a jika da an ce mai naira talatin ne a nan da ƙere wuce wuri na biyu kenan ka ga abin da aka ba shi na zakka shi ne da yake dawowa hannun mawadata ɗin domin ya tashi zai je iyo ce fanan abinci ne idan abinci ne in kuma haya ce aka biya mashi kuɗin hayar yanzu mai gidan da aka bashi kuɗin haya shi kuma zai je ibiya bukatarsa to za ga dai al'amura ne da ke da ke yawo a cikin kuɗi ne da ke yawo cikin al'umma arziki ne da yake yawo cikin al'umma wanda yake haɓaka tattalin arziki na al'umma don duk mutumin da ka bashi zaka ya tafi zai je ibiya bukatarsa kusan kuɗin nan cikin abubuwan biyan bukata zai je kashe su kaga sun sake dawowa dai hannun al'umma ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka bayanai akan zaka yake dalla dalla filla filla mun yi wani tsokaci mun yi tsokaci akan wannan jiya yanzu zamu dora insha Allah ta'ala akai inda akai inda muka tsaya mun je mun yi shurutu zakka akwai rukuni kiraku na zakka da ake buƙatar a san su ta yadda sai an same su ake samun zakka sirakunan guda biyu ne ba masu yawa ba ne abu na farko dai a samu almuzaki wanda zai fitar da zakka abu na biyu kuma a samu almuzakka alaihi ko kuma al'amwalu zakawi dukiyar da za a fitarwa da zakka in ba a samu waɗannan ba ya kaga ba maganar zakka ga dukiya ba a samu mai ita ba ko ga mutum amma babu dukiya a gaba maganar ke da. to ana buƙatar waɗannan abubuwa guda biyu a sami almuzakki wanda zai fitar da zaka al sami almuzakka alaihi abin da za a fitarwa da zaka to idan muka ɗauki na farko almuzakki yana da sharuɗa guda biyu wanda zai fitar da zakka manya-manyan sharuɗa biyu ake bukata a tare da shi mun karanta su a darasin da ya wuce muna maimaitawa ne saboda jiya an yi ruwa wasu ba su samu zuwa ba shar'i na farko shi ne wanda zai fitar da zakka ya zama musulmi ɗaya kenan shar'i na biyu ya zama ɗa ba bawa ba shi ke bawa ya za ya fitar da zakka abdan mamlukan la ya ƙadiru ala shai bawa ne da ake mallakarsa da bai da iko akan komai ya zai ka ce fitar da zaka kullum da ke ko to waɗannan sharuɗa guda biyu su ake buƙata a ga almusaki wanda zai fitar da zaka ya zama musulmi ya zama ah shikenan muddin ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu zaka ya cika sharuɗanta saboda haka ba a shar'anta a zakka ya zama baligi ba ya balaga ko bai balaga ba zakka ta hau kansa muddin yana da abin da zai fitowa da zakka ɗin, e eh kenan ba a sharɗanta ya zama mai hankali ba kenan yana da hankali ko bai da hankali zakka ta hau kan dukiyarsa kuna ji da kyau ko zakka ta hau kan dukiyarsa muddin yana da dukiyar da ake fitowa da zakka wacce take mallakarsa ce sai dai yanzu yaro ne ƙarami watan shi tara ko kwanan shi tara da haihuwa ko kuma awar shi tara da haihuwa duk dai ko yaya ne zakka ta haukan dukiyarsa ko kuma yana da dukiyar amma bai da hankali mahaukaci ne zakka ta haukan dukiyarsa kuna yana da ko ko kuma a'a yana da dukiyar amma yana da matsala ta gurgunta gurgu ne ko makaho ne kun gane magana ta da kyau ko ka san wani makaho ɗin gani yake kar da ido an zo magana kuɗi kun gane magana ta? wanda kake ganin shi gurgu me kaba ne an zo maganar kuɗi in an zo magana kuɗi mai kafa ne karka duk waɗannan yana da lafiya bai da lafiya kuna yana da ke ko yana da hankali bai da hankali ya girma bai girma ba muddin dukiyar da ya mallaka da take tashi ce ta kai zaka zaka ya hau kanta mun ji wannan da kyau wannan kenan sai yanzu shar'in zakkar ma'ana shar'ina na muzakka alaihi al'amwalu zakawi dukiyar da za a fitarwa da zakka shar'in da ake bukata nata shine na farko almilku tam ya zama ne yana da cikakken mulkin wannan abin sai da in ya gaza mallakar wannan abin mallakar shi ce amma ba cikakken mulki ba to akwai alamar tambaya akwai alamar tambaya misali yana bin wani kuɗi ai kaga mallakarsa ce kuɗin da yake bin wani yana bin wani bashi to wanan bai biya shi ba yanzu yana da tasarrufi kan wannan abin bai da tasarrufi tam a kai. shi sa za mu zo mu magana ta abin da ya shafi zakka ta bashi mun lura da kyau kusa saboda haka abu na farko ya zama almilku tam cikakken mulkin sa ce shi ya mallake ta yanzu mun yi magana a darasin da yake na almalin mace ya mallake ta amma bai san shi ya mallake ta ba ya mallake ta amma shi bai san ya mallake ta ba sai kawai wani ya zai same shi ya ce malam Allah ya rufe asiri ga bashin da kake bi na ce, ni ya ce, eh, ni ina banka kuɗi ce yana banka kuɗi kana bi na kuɗi ya kawo mai kuɗin nan gaba ɗaya kaga mallaka sace kuɗin amma shi bai san yana da su ba ta kowanne ɓangare bai san yana da su ba to a wannan lokaci zai fitar musu da zakar shekara guda ne in kuɗin sun kai zakka in kuɗin sun kai zakka zai fitar musu da zakka ta shekara guda ne muddin a ce misali a ce sun yi shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara kaza hannun mai wannan sai yau e ya kawo mashi su da zai fita mai da zakka ta shekara guda ne sai na biyu bulugun nisa sharaɗi na biyu na dukiyar da za a fitarwa da zakka shine ta kai ma'auni ta kai nisabi in ba ta kai nisabi ba to zakkar ba ta cika sharaɗi ba dukiyar ba ta cika sharaɗin zakka ba shi kuma nisabi kowanne abu na zakka yana da nisabinsa kuɗi yana da nisabinsa amfanin gona yana da nisabinsa ah, dabbobi suna da nisabinsu ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to kowanne in ya kai nisabi ya kai zakka in bai kai nisabi ba bai shiga layin zakka ba wannan kenan saboda haka sai kowanne ya yi kokari ya san a abin da yake yi in harkar kuɗi yake yi kullum zai dinga kokarin sanin kuɗin sun kai nisabi ko ba su kai nisabi ma'ana sun kai zakka ko ba su kai zakka ba in kuma shi ciwo yake yi to kullum sai ya dinga bincika cewar ya kai zaka ko bai kai zaka ba abin da yake makiyo din kenan kaga ana ana buƙatar lissafi musulunci yana koyarwa da lissafi dan ka lissafa ne in ya shiga kaza to ya kai zaka in bai shiga kaza ba bai kai zaka ba wannan ko baya yiwa sai da lissafi sai na uku alhaul ya zama ya cika shekara abinda za a fitarwa da zakar idan ya zamana yana cikin abubuwan da sai sun cika shekara akwai abubuwan da ba sai sun cika shekara ba za a fitarwa da zakka amma abubuwan da ba sai sun cika shekara ba za a fitarwa da zakka guda biyu ne abu na farko amfanin gona shi amfanin gona da ka girbi wannan ba sai ya cika shekara ba ranar da ka girbe ranar za ka fitar da zakarsa abu na biyu shine haƙan zinari masu haƙar zinari a ranar da mutum ya haƙa ya samu ya kai zakka ranar zai fita mishi da zakka amma sauran abubuwa sai sun kai shekara misali gado an raba muku gado na mahaifi ko na mahaifiya kasanka ya kai nisabi a yanzu ƙullura da ce ko ya kai nisabi a yanzu nan a yau ɗin nan ya kai nishaɗi to ba a yau ba a yau za ka fitar da zakar ba har sai an kai ba'i haka ai kaga yau muna goma sha bakwai ne ga watan muharram kun da ke ko kenan zuwa ba'i goma sha bakwai ga watan muharram shine abin da ya kai zakka shine hala alaiha alhaul shekara ta kewayo mata hakan nan azzaka wani ya fitar da zakka ya baka kullura ya fitar da zakka zakkar da ya fitar ya baka ita karan kanta abin da ya baka ya kai nisabi to kaga ba za ka fitar da zakka a yau ba sai idan wannan abin da ya baka ɗin shekara ta kewaye mai yana nan da ranka in ya shiga rububi ina fatan kuma ya ci wannan da kyau ko shi ke hakan nan kyauta wani yi maka kyauta ko a ba ta sadaki kullum da ke ko ko allowance da mutum ya ajiye to da zarar ya cika shekara to da zarar zakka ta hau kansa allowance da kake gani allowance akwai wanda yake rayuwa akan allowance albashinsa sai dai in ya shiga kawai in ya duba da ya ga alat ya shiga kun lura da ke ko to in dai wannan ne akan alawansa yake rayuwa ba kan albashi ba so albashi shi yana nan a kan ɗinsa to faɗin ranar da ya cika shekara guda daga zuwan alat ɗin farko kuna ce na da ke ko ya zama daga ranar da alat ɗin farko ya shiga zuwa yau zuwa kewayowar shekara abin ya kai zakka zai fita mai da zakka zai fita mishi da zakka wannan kenan haka nan kuma idan akan allowance yake yi idan akan albashi yake rayuwa ba akan allowance ba ko kuma da jirgin da shi nan dai ayyuka dai ahiki na alkhairi hanya ta alkhairi ta zo wa mutum ya samu wani abu sai wannan abin ya shekara to zakka ta hau kansa abin da ya sa muke daɗa maimaita wannan da yawa in ka ji an yi maganar zakar kuɗi hankalin mutane yana tafiya ne zuwa ga 'yan kasuwa kaɗai alhalin kai ma kana ciki muddin abin da ka ajiye ya kai zarta mutum ne yake shirin aure yake tara kuɗin aure yake tara kuɗin aure yake tara kuɗin aure daga ranar da ya fara tarawa zuwa kafin auren shekara ta kewaye kuma kudin ya kai zakka to ho za fitar da zakka za a cire zakka a ciki in kudin umara yake tarawa in kudin hajji yake tarawa yana tara kudi ne zai yana son ya tafi da shi kansa da baban shi da mahaifiyarsa ko da karan kanshi da kada ya ji cewar kudin hajji ne za a cire musu zakka muddin shekara ta kewaye musu kuma muddin sun kai nisabi abu na hudu da malamai suke kara shi ne annama ya zama na abin da za a fitarwa da zakar yana haɓaka ita kuma haɓaka kala biyu ce akwai haɓaka ta haƙiƙa akwai haɓaka ta hukunci kuɗi da ka gansu suna haɓaka ne da hukunci in dai baka juya su ba kai ne baka juya su ba amma asali kuɗi kuɗi ana juya su ne isa a ƙa'ida ta musulunci ba a zuwa banki a ajiye kuɗi kuna ce na da kyau ko ba a zuwa banki a ajiye kuɗi haka kawai ba ka da bukata ba a yin wannan in ba ka da bukatar su yanzu sai ka juya su domin kuɗi ya dinga yawo tsakanin al'umma ita ce wa musulunci wa musulunci ba ta yadda a daskarar da kuɗi a gida ba dan in ba haka ba ba za a ƙari da ita ba sai abu na biyu annama abubuwa da suke haɓaka shine abubuwa na kasuwanci ka saya ka sayar ka saya dubu biyu ka saya dubu biyu da ɗari ɗaya kaga an samu ƙarin ɗari ɗaya wanda yake da ka bar dubu biyun nan da ba ta haifar da ɗari ɗayan ba ka saya dubu biyu da ɗari biyar ka saya dubu biyu da ɗari bakwai ka sayar dubu uku kaga kuɗin yana ta haɓaka to ta nan ne ake shigar da kayan sayarwa kayan da mutum ya saya domin ya sayar ya saye shi kaza zai sayar da shi kaza ya saye shi kaza zai sayar da shi kaza shi ma wannan kayan ana mishi zakka amma kayan da mutum ya saya don buƙatar kansa kaɗai ba don ya sayar ba agogon ɗaki ne dardumar ɗaki ce kujeru ne na ɗaki talbijin ne littattafai ne na karantawa duk waɗannan ba a musu zakka domin duk waɗannan ba su da annama ba su haɓaka tunda bai saye su domin ya sayar ba ko da yana sana'ar motoci ne za a zo kan da tijara ko da yana sana'ar motoci ne sai ga kai wannan motar zai ajiye ta ne shi zai hau to ita ba ta cikin zakka saboda yanzu ba zai sayar da ita ba ba ta cikin zakka ko kana sana'ar takalma sai ga wani takalmi ka ce kai wannan kawa da shi ke za yi amfani da shi sai cikin zakka domin ba zai yanzu ba magana haɓakawa kuma ko lura da ke ko saboda haka duk abin da ake haɓakar da shi ake juya shi za a fita mai da zakka wanda ya daskarar da kuɗi zai juya su zai fita musu da zakka dan shi ne yake juya su zai fita musu da zakka waɗannan su abubuwa a dunkule inda yake kusan mun faɗi wasu a darasin da ya gabata zakkan na tana da lada ba kun ƙarfi ba ce ba jangali ba ce ba haraji ba ce tsarki ne na dukiya cikon musuluncin mutum ne domin zakka rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar shishike ce daga cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar Tsoraka mutumin da ya yi wannan ya fitar da zakka ka ce yana ƙoƙarin cika shika-shikan musuluncinsa ne guda biyar. Ah, nau'ukan zakka, nau'ukan zakka akwai zakar kuɗi, tsaba kenan, tsabar kuɗi, ɗaya kenan akwai zakar urudu tijara, kayan sayarwa, biyu kenan akwai zakatul har zakar amfanin gona, zakata amfanin gona. da ake nomawa, noman rani ko noman damuna. Kuna jina da ke ko? Ko kuma a'a kawai wasu Allah ta'ala ya, ya ba su wani idon ruwa ne kadai, ido na ruwa, dam ne, sai da kawai su je su eh, eh, dafa shinkafa, su je su cire kawai, su aikinsu kenan. Ya sa shinkafa ya harvesting kawai shi kenan. duk dai noma da ka gan shi noman gona ne noman kaji ne noman kifi ne da ake yi a cikin unguwanni da ake a cikin gidaje duka sunan shi aerobic tijara duk sunan shi kayan sayarwa duk yana cikin lissafin sabra kun da ke ko a'a keke na ne ka bayar haya a'a baro ce a'a wannan motocin nan ne farare kulkula ɗin nan shin menene kake bayar da su haya ake juya su a kawo kaza arba yana abin da suke bayarwa na riba duk yana karkashin wani duk ana fitar mai da zakka a'a makaranta ce ka bude private schools ka bude ake karban kuɗi ake kaza duk yana cikin zakka sai al'an'am dabbobi dabbobi da ake zakka su ne raƙuma da shanu da kuma awaki su ne a matsayin dabbobi da ake mazaka amman kaji da kake kiwatawa dan ka ci ba a musu zakka amman da kake kiwatawa dan ka sayar za a musu zaka. mun gane bambanci alayyahu da kake nomawa dan ka ci dan bukatu ka bai cikin abin da ake mai zaka. amma alayyahu da kake sayarwa ka karɓi kudin shi wani yana cikin zakka mun gane wannan da kyau ko to akwai zakar amfanin gona yanzu kana ganin masara ana ta shigo da ita a dafa masara a sayar a gasa masara a sayar za ka ga masara buhu buhu ake shigo da ita duk waɗannan masara tana da tsaka. yanzu ya za ka yi ka ta isa ya za ka yi kai kana son ka dinga ɗebowa ka sayar ba wai so kake yi ka kawo tsabar ba kuna shi da ce ko to yadda ake shi ne sai ka samu ƙwararru ko waɗanda Allah ta'ala ya hore masu je su duba masarar gaba ɗaya idan suka duba wannan masarar za su ce maka wannan masarar za a samu buhu kaza za a sami buhu kaza ma'ana noman damuna ne sai suka ce maka za a samu buhu hamsin za a samu buhu hamsin yanzu kowanne buhu ɗaya kowanne buhu goma yana da buhu ɗaya yanzu ka san buhu hamsin yana da zakar buhu biyar kuna ji da kyau ko shi kenan ka san akwai zakar buhu biyar a kanka sai ka je kawai ka ɗibi masara ka kawai ka dinga sai da ita buhu buhu ko dafawa ko gasawa ko menene yanda ka san akwai zakka buhu biyar a kanka in kuma noman rani ne buhu ashirin ne buhu ɗaya buhu ashirin buhu ɗaya kaga buhu hamsin ya zama na buhu biyu da rabi ne zakka amma kawai mutum ya dinga ɗebo amfanin gona kawai yana cinyewa sai gaba daga ƙarshe ne zai tattara amfanin gona kuma ya ce zai ma sauran zakka ya sai ana bin shi bashin zakka zakka ta bashi tun da ake maganar abubuwan da ake ma zakka kuɗi amfanin gona biyu kenan sai dabbobi waɗannan su ne a dunkule in ka ce kuɗi da kayan kuɗi duk shiga da arba duk shiga da kamfanoni da shayas da ake da su da gwalagwale da aka ajiye a gida akwai yanzu wani ba wai zunzurutun naira ya ajiye ba dala ya ajiye wani riyal ya ajiye wani kuma kawai gwal ya je ya siya ya ajiye kuna jina da kyau gol ya siya ya aji domin gol yana cikin waɗanda yake kawai shi daman baya faɗuwa ƙwararrun da suka san harkar ma wasu gol suke ajiyewa ba dola ba zuzurutun kuɗin wani dusu ya je ya aji haka ji suna da zakka wannan duk fa'idan duk fa'idantawa mutum ya sani in ana bin shi na shekara takwas ne na shekara goma da bai fitar ba duk sai ya fita kafin ya rasu ina fata mun fahimci wannan in kuma na bana ne sai ya fitar amma dai ya sani duk waɗannan abubuwan suna da zakka to idan muka zo bashi yanzu bashi ya kasu kashi biyu akwai bashi da ake binka akwai bashi da kake bi haka ne akwai bashi da kake bi akwai bashi da ake binka da wanne za mu fara da wanda ake binka ko da wanda kake bi bashin da ake binka baya tasiri a zakkar noma bai tasiri a zakkar dabbobi ina fatan kun fahimci magana ta da kyau maimaita bashi da ake bin mutum ba shi da tasiri ba shi da ma'ana tasiri ba shi da wani amfani da shi da rashinsa a zakar amfanin gona da zakar dabbobi duka ɗaya ne idan ana bin mutum bashi na miliyan goma sai ya noma masara noman shi na bana gaba ɗaya masara buhu ashirin ne buhu talatin ne ai kaga abin da ake ban shi na bashi ya fi abin ya noma kullum da ke ko wannan abin da ake bin shi na bashi ba zai taɓa abin da ya noma ba zai fitar da zakar abin da ya noma kamar ba abin shi bashi ɗaya kenan hakan nan zai fitar da zakar dabbobi da yake da su kamar ba abin shi bashi zai fitar da zakar dabbobi kamar ba abin shi bashi to yanzu na gaba a ina nan bashi yake tasiri a kuɗi bashi yana tasiri ne a kuɗi a zakar kuɗi idan ya zama na mutum ana bin shi bashi yanzu abin da yake da shi na kuɗi tsaba da kuma abin da yake a shagon shi na sayarwa gaba ɗaya ya lissafa su miliyan bakwai ne ana bin shi bashin miliyan bakwai da rabi mhm. akwai zaka ko babu babu zaka domin abin da ake bin sa na bashi ya lankwame ya haɗi abin da yake da shi na zaka sai dai idan yana da waɗansu kadarori a gefe waɗanda za su cike gurbin wancan bashin kuna jina da kyau yana da wasu kadarori bayan gidan da yake zaune a ciki yana da wani fili da ba na sayowa ba ne kunji jumla ta da kyau yana da wani fili da ba na sayarwa ba ne bayan shagon shi da yake da shi yana da wani shago da ya bayar haya ma'ana dai yana da waɗansu kadarori a gefe ta yadda idan aka haɗa eh, aka kimanta waɗannan kadarorin za su biya bashin da ake binsa to bashin da ake bansa ba zai yi tasiri a zakar kuɗi ba maimaita eh bashi da ake bin mutum yana tasiri ne a zakar kuɗi baya tasiri a zakar amfanin gona bai tasiri a zakar dabbobi idan ana bin mutum bashi sai kuma ya lissafa dukiyar da ike da ita da kuɗi hannu da kuma kayan da ya rage a shago ya tattara su sai ya zama bashin da ake bansa ya haɗi abin da yake da shi yanzu a hannu mana ya fi ƙarfinsa ba ya fitar da zakka babu zakka a kansa sai dai mai ma'ana sai dai sai dai abin da zai sa ya fitar da zakka ne. idan yana da wasu abubuwa a gefe da ya mallaka waɗanda suke ba ya mallake su ne don sayarwa ba don dai bukata ce kuna ji yana da gonaki can yana da fuloti a can yana da shago can yana da wasu wayoyi ɗanyu haka kuna ji yana da ke ko wanda yake waɗannan abubuwan da ke gefansa idan aka haɗa su kuna jina da ke ko idan aka haɗa lissafinsu za su biya bashin da ake binsa kun bai ci karatu na da ke ko inda za su biya bashin da ake binsa to zai fita da zakar kuɗi wannan bashin da ake binsa ba zai yi tasiri a zakar shi ba ƙwarai kuwa domin in ba haka ba duk shekara sai dinga siyan fuloti yana ajiyewa yana cewa wannan ba na sayowa ba ne nashi ne kuma duk shekara ana bin shi bashi in ka zo ka lissafa dukiyar gaba ɗayanta ana bin shi bashin dubu ɗari uku in ka haɗa lissafin bashi da ake bansa da abin da ke cikin shago da kuɗin da ke hannu gaba ɗaya miliyan goma ne yanzu gaba ɗaya miliyan goma ne da dubu ɗari bakwai shi kuma ana bin shi miliyan goma sha ɗaya kaga kaga ɗari uku ta hausa ma sai ce shi bana ba shi da zakka bayan kuma yana siyan kadarori yana sayan kaza kaza kaza yana wasu dabaru shi yasa muddin yana da waɗansu kayayyaki da yake da su da za su biya wannan bashi ba wai an ce da shi fa zai sayar da kayayyaki ne ya ya biya bashin ba a'a abin da ke gaban yanzu a babin zakka shine wannan bashin da ake bin sa ba zai hana shi fitar da zakka ba kuna jina da kyau wannan kenan sai na biyu a kansa Shin idan yana da waɗannan kadarorin da muka lissafa wacce ike za ta iya biyan zakar kun bayyace wannan da kyau ko za ta iya biyan zakar sai kuma sai ya zamana ta biya to abin da ya saura a kai shi ne abin da za a yi zakar in kuma ba a samu wani abu ba da ya kai kankan da bashi da da uwar kuɗinsa babu wani abu amma muddin yana da wani abu da zai biya bashin da ake bin sa to shakka babu zai fita da zakka ne wannan bashin ba zai yi tasiri akan zakkar da ake bin sa ba wannan mun yi magana kenan akan zakka da ake bi da shi yake bi kun lura da ce ko ba ta tasiri a zakkar amfanin gona ba ta tasiri a zakar dabbobi tana tasiri ne a zakar kuɗi idan ba shi da waɗansu kadarori da zai biya bashin amma muddin yana da wasu kadarori da idan an lissafa kadarorin za su biya bashin da ake binsa to zakar kuɗin ba ta faɗi a kansa ba mun ji wannan da kyau sai mu je abu na biyu zaka bashin da shi yake bi bashin da shi yake bi idan ya zo lissafin zakaya zai bashin da mutum yake bi kuna ji da ke ko ko kuma wasu kudaden shi da suka makale duk ba ana haka ba kudaden shi sun makale ya aika da cefane an ce ya kawo cefane an ce ya kawo kaza an ce ya kawo kaza an ce ya kawo kaza ya gama haɗa lissafi gaba ɗaya ya bayar kuɗin za su fito bana za su fito baɗi za su fito bana za su fito baɗi yau shekara goma sai ga kuɗin sun fito Zaka shekara na zai kuna ji da kyau ko Zaka shekara ɗaya zai yanzu kuɗin da suka fito ba zai ce sai shekara ta kewayo musu ba bashin shi da aka biya shi yanzu kuna shi da kyau bashin da ake aka biya shi yanzu ba zai ce sai shekara ta kewayo sannan ya fita musu da zaka ba su ka ai shekara su ta riga ta ta ta ta ta maimaituwa ta ta maimaituwa kun lura da ke ko abin da ya shafi bashi ina son mu lura da kyau abin da ya shafi bashi ɗauki ƙa'ida bashi mutum ba zai fitar da zakar shi ba sai in ya karba ƙa'ida ta nauke nan, ta ɗaya bashi ƙa'ida akan bashi ba za ka fitar da zakar bashi ba sai idan ka karɓi bashi sai dai idan kai ne kai sakaci kullure da ke ko kai ne kai sakaci ba wai wanda kake bi bashin ne ya kiya baka ba ba kuma wanda kake bi wanda kake bi bashin na farko yana da sararin bayarwa kai ne ka ƙi ka matsa ya bayar kai ne ka ƙi ka matsa ya ba da bashin amma yana da sarari saboda mai ƙi ka matsa watakila sirikinka ne watakila oganka ne watakila malaminka ne watakila kaza to in wannan ne duk shekara sai ka fitan mai da zakka in wannan ne yana da sararin ya ba ka bashinka amma an sami rashin matsawa ne ta ɓangaren ka to shi kenan duk shekara an ka zo lissafi kuma kana da bashi a wurin wani kaza ne sai ka danna yi cikin lissafi za ka fita mai da zakka kun fahimci magana ta da ke ko amma idan ka yi iyayensa ko ba shi da shi ko kaza ko kaza ba a dai samu wasu sakaci daga ɓangaren ka ba to wannan bashi ba za ka fita mai da zakka ba har sai ka karɓa to karɓar bashi shi kuma kala-kala ne kala ta farko shi ne a baka bashin cuccuk. ana yin haka eh kana bin mutum miliyan 700 ya ce malam miliyan 700 nan gata Allah ya ƙara arziki kun bai ci magana tare da ko kana bin mutum naira dubu ɗari bakwai? kana bin shi miliyan biyu ya ce malam ga miliyan biyu ne Allah saka da alkhairi ma'ana ya biya ka bashin da kake bin shi ɗungurungun abu na farko kenan to idan aka biya bashi a irin wannan kai tsaye za ka fitar da zakar bashin nan take muddin daman ya wuce shekara kun gane magana ta da ke ko zan ba a fitar da zakka so biyu me ma'anar zakka so biyu bayan ka fitar da zakka sai ya karɓi bashin kafin shekarar zakka ta dawo sai ya biya bashin ai ba maganar zakka kuma kun gane magana ta da ko ba maganar wai fitar mai da zakka tun da dama shekarar ba ta ba bayan ka fitar da zakka da wata ɗaya sai ya karɓi bashin da ya karɓi bashin kafin ka fitar da ko kuma saura wata biyu ka fitar da zaka sai ya dawo maka da bashin wannan ba maganar zaka a ciki to da zaman kare da ka yi zakkar zai shiga zakka ne na mai zuwa amma yanzu muna magana ne bashi ne ya yi shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar an fi fitar da zaka shi din ne dai ba a fitar mishi ba to bashin yana zuwa yana zuwa idan ya yi daidai da lokacin fitar da zakkarta sai ka haɗa shi ka fitar mai da zakka ya bi sauran kuɗin da yake a hannu a fita mishi da zakka ɗaya kenan idan bai zo daidai lokacin fitar da zakkarka ba shi kuma bashin ya kai zakka sai ka fitar mai da zakka nawa kenan biyu na uku idan bashin ya zamana ya kai zakka amma da aka tashi baka kuɗin sai ba a baka shi gaba ɗaya ba zai iya yiwa sosai ma sai ba a baka bashin gaba ɗaya ba to tambayar yanzu wanda aka baka ya kai zakka idan wanda aka baka bai kai zakka ba to ba za ka fita mai da zakka ba sai ka ajiye shi ko ka yi hidimarka da shi abinda muke nufi da ka ajiye sai ka ajiye lissafi idan ya sake baka sai ka haɗa lissafin da wancan idan ka haɗa lissafin da wancan sai ya zama na yanzu ya kai zakka to sai ka haɗa da wancan da na biyu ɗayan nan da na biyu nan ko da na uku ko da na hudu wanda yake shine cikon lissafin da ya kai zakka sai ka fita mai da zakka kun gane lissafi na da kyau kana bin shi dukiyar da ta kai zakka kana bin shi miliyan biyar miliyan biyar ta shiga zakka tinti kana bin shi miliyan biyar da ya tashi sai baka dubu ɗari hudu ai dubu ɗari hudu ba ta kai zarka ba kun gane magana ta da ke ko sai ka ce ba za ka karɓa ba sai makwacin ka ce ya haƙuri ka karɓa aka dai baka baki ka karɓa daman gama ka ce ba za ka karɓa ba ta da ƙura ce dan dai ka da ya dawo maka da su ya ka karɓi dubu ɗari hudu ana na ana nan ya ƙaro maka ana na ana nan ya ƙaro maka kana ta rubutawa kawowa ta uku da zai yi sai zama na wannan kawowar ya shigar da shi zaka. kuna ce da kyau to sai ka haɗa lissafin farko da na biyu da na uku ma'ana abin da nake nuna da na uku da wanda ya shigar da shi zakka lissafin zaka sai ka fita musu da zaka. mun ji wannan to daga nan fa duk wanda ya kawo sai ka fita mai da zaka. in ya kawo dubu ɗari ne sai ka ce a raba arba'in sai ka fita mata da zaka. in ya kawo dubu ashirin ne sai ka fita a raba arba'in in ya kawo dubu arba'in ne a raba arba'in nau kenan sai ka fita mata da zakka haka za ka ci gaba da fitar da zakkar kenan ba za ka dinga fitar da kowace kawowa aka yi ta zakka ba aka kawo maka na bashi ba za ka fitar mai da zakka ba har sai abin da ya bayar uh-huh, ya kai zakka ka fita mushi da zakka to daga nan duk abin da ya ci gaba da kawowa ya kai zakka ko bai kai zakka ba za ka fita mai da zakka ne kawai ina fata mun fahimci wannan da kyau to wannan shi ne bayani akan abin da ya shafi zakka ta ɓangaren bashi abu na gaba shi ne idan aka ce zakka shi ne wannan abin da aka fitar ɗin. wannan abin da aka fitar shi ya kira da zakka idan a dubu arba'in ne wannan naira dubu da ka fitar ita ce zakka kullum da ke ko idan raƙuma biyar ne akuya ɗaya da ka fitar musu don raƙuma biyar ba a raƙumi ake fitarwa ba cinkiya ake fitarwa ita ce zakka raƙuma biyar wannan cinkiyar da ka fitar ita ce zakkarsu kun fahimci magana ta da ke ko idan hatsi ne buhu goma misali wannan buhu ɗayan da ka fitar shi ne zakka to waɗannan abubuwan da suke zakka da aka tara na zakka me hukuncin ɗauke su ko a ina ake raba su abinda nake nufi ɗaukewa ɗauke su daga inda aka same su asali ana raba zakka ne a inda aka same ta a inda aka samu uwar kuɗin ne asali na shari'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu'az bin jabal yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ilaha illa allah har yake cewa ah, sai zakatu ukhadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim ana karba daga mawadatan cikin su a miƙa ma kuma talakawan cikin su wannan shine asali na shari'a a raba zakka a inda aka samu asalin kuɗin mun ji wannan da kyau to ko wani abu ko wani hari aka kawo ma dukiyarka su waye za su fara ba ta kariya waɗanda ke nan wurin za su ba ta kariya saboda ka yanzu kana zaune amina sai ka tafi wani gari ka je kai noma ka je ka gara kai noma ka je rijau a can ka je kai noma ka je Sulaja can ka je kai noma alhamdulillah an samu abin da ake nema in ka tashi raba zakar matakin farko a ina za ka raba eh a sakar sai noma can za ka raba a rijau kai noma can za ka je rijau a can ka noma koko suna kallo za ka dinga tura motoci motoci ana lodo kayan ana towa da shi ya zuciyarsu za ta yi shi ne asali a raba zakar a inda aka same ta shine asali kun bai ci magana ta da ke ko ne asali ka raba ta a inda ka same ta sai dai malamai suka ce ya halatta a ɗauki zakar daga inda aka same ta a kai ta wasu wurare idan ya zama na, a inda aka samu ɗin ba mabukata hmm? abu na nauke kenan na ɗaya ya zama na inda aka same ta ba mabukata ɗaya na biyu ko kuma ya zama na a inda za a kai akwai mabukatan da suka fi nan kun bai ci wannan da ke ku irin bala'i da ake samu a ce an yi ambaliyar ruwa gaba ɗaya ya share wa al'umma gonakinsu kuna jina da kyau ko ko kuma yunwa ta fatattaki yanki kaza ana ana fama da bakar yunwa ga nan inda aka samu sai a ɗan ɗiɗɗiga musu su yi haƙuri sai a ɗiba a kai wasu wurare duk wannan ya halatta amma dai kullum ka gane inda ka samu arziki nan ne wuri na farko da ake fara fitan mishi ake fara raba zakar a wurin haka nan kana da ƴan uwa da suke nesa waɗanda yake kana fitan musu da zakar duk ya halatta ka aika musu amma dai asali sai nan ɗin tukunna an jiƙa shi ya jiƙu a inda ka sami abin da take bukata na zakka haka ne idan ya zama na akwai al-mu'assasatu da'awiyya aw ta'limiyya kungiyoyi na addini da suke karantawa suke ilmantawa na da'awa da yake ba su da ba su zakar zai taimaka sosai da sosai zai haɓaka aikin da ake yi duk ya halatta a ba su ma'ana ɗauko daga inda aka same ta a ba su ita amma dai karku manta ko da za a ɗauka daga inda aka samu ɗin sai idan an ba su suma kun bai cewa da kyau ko a ce buhu ɗari za ka raba za aka samu a wurin sai aka raba buhu kaza aka ɗebo buhu kaza ai kaga yayi da dama dama sama da su ga buhu ɗarin nan gaba ɗaya an wuce da ita kun fahimci magana ta da ke ko Allah ta'ala ya sauke ta ba ba da zakka ga waɗanda ba su cancanta ba ba da zakka ga waɗanda ba su cancanta ba ina son mu lura da kyau yadda kake karatun ta su akan sallah kake bibitar azumi kake bin aikin haji haka ba za ka fi zakka in ba ka bi ta fa, in ba ba ta yi ba to ba ta yi ba in ba ta yi ba ba ta yi ba saboda ka in mutum ya ba da zakka ga waɗanda ba su cancanta ba to zai sake na farko dai na faɗa a darasin da wuce mace tana bin hukuncin mijinta ne saboda ka mace ce ita a karan kanta ba mawadaciya ba ce amma mijinta mawadaci ne ya ɗauke mata ciyar wata yana mijinta mawadaci ne yanzu ba za a bata zakka ba mutum ne shi talaka ne amma yana da ɗan uwa da ya ɗauke mishi cinsa da shansa ɗan ba shi ne babbar abin da ake bukata ba ci da sha ya ɗauke mishi shi ma ba za a ba shi zakka ba hakan nan ‘yan uwan mutum da ya zamana shi ne yake ciyar da su, ‘yan uwanka da kake ciyar da su, to ba za ka ba su zakka ba, domin ka ba su zakar nan kamar ka sauke ma kanka nauyi da zakar, sai ka bari ka taimaka ma kanka da kanka, kun lura da ke ko da dukiyar al'umma. Hakan nan mutum ba zai baiwa usuluhu wa furu'uhu zakka ba. wasuluhu su ne iyayensa da kakanninsa haka nan ba zai baiwa ‘ya'yan shi da jikokinsa ba saboda duk waɗannan usuluhu ne da faru'u. idan ya ba su zakka kamar ya baiwa kansa ne kullura da teku in ya ba su zakka kamar ya baiwa kansa ne haka nan ba zai wa batan shi zaka ba in ya baiwa batan shi zaka, ai kaga ya haɗe abin ne a shekul salih bin fauzan rahimahullah ah, yake cewa ya zama wajibi a kan kowanne mutum musulmi ya tabbatar da ya ba da zakka ga waɗanda suka cancanta falau da fa'aha ga nasin abin da ya faɗa fauzan ya ce inda mutum zai bayar da zakka liman zannahu mustahiqqan ga wanda yake shi yana zaton wannan mutumin ya cancanta fata bayyana annawa gairu mustahiq sai bayani ya zo mashi cewar kai ai ne bai cancanci in ba shi zakka ba lam yujizhi bai ba tsora ka sai ka bayar da ita za mu ce nawa ka ba shi dubu hamsin ana banka dubu hamsin nawa gabawa ne dubu talatin dubu tamanin kenan nawa gabawa ne dubu ashirin dubu ɗari kenan nawa gabawa ne dubu hamsin dubu ɗari da hamsin ma'ana abin da ake banka bashi na zakar shekarar ta wuce in dai mutum ya ba da zakka ga waɗanda ba su cancanta ya bayar ba zai sake ba nauyi ba ne gode ma Allah mutum zai yi ya yi cewar tun kafin ya rasu ya ji cewar zai sake sau na ana cewa ka sake sallah kuma ka tashi ka sake ka sake azumi kuma ka tashi ka sake jinkiri wurin fitar da zakka jinkiri wurin fitar da zakka bai halatta mutum ya yi jinkirin fitar da zakka ma'ana lokacin fitar da zakka ya yi ya yi ƙememe ya ƙi fitar da zakka ana gaggawar fitar da zakka ne aisha radiyallahu anha tana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma khalaqatu zakatu malan illa ahlakatu zakka ta taba haduwa da dukiya ba sai ta halaka da dukiya zakka ta taba haduwa da dukiya ba sai ta halakar da dukiya mana duk mutumin da a duke shi akwai zakka ya iya fitar akwai zakka ya iya fitar akwai zakka ya iya fitar kaga zakka tana ta haduwa da asalin dukiyar tashi to sai wannan zakkar ta halakar da dukiya watan wata rana tun yana tun dukiyar tana masa hidima sai ya ga yanzu shi yake ma dukiyar hidima ai babban morewarka da dukiya shine ka biya bukatar ka Ka bauta ma Allah ka biya ka. akwai abin da ya dora haka ba abin da ya dora haka amma ya zama na kullum sai kake mata hidima sai da ya za ka gane haka abin da mutum zai cima cikinsa yana ƙauro abin da zai cima cikinsa shi a karan kansa zai cima cikin shi abin ɗari uku ne sai ce a bashi na ɗari da hamsin zai maneji kun bai ci magana ta da ke ko shinkafa mudu ɗaya za a ci a ƙoshi a gidansa sai ya ce ga mudu shida nan ga gwangwani shida nan ku yi dabara ku ta mata ba yanzu ya fare ma dukiyar hidima shi yake kare ta ba ita take kare shi haka wannan alama ce na zakkar da ke ciki ta fara halakar da dukiyar. Raka ‘yan uwa mu sani, mu sani dukiyar da da ba a fitar mata da zaka akwai hatsari a ciki a daidai nan nake cewa ba kuma hujja ba ce, wai kasuwa ta kama da wuta fanin lahu iyakun Allah ya tsare baki daya ko an yi hatsari a cewa na bai fitar da zaka wannan ba ba ce, wai don gonar wani ta kama da wuta ko an yi gobara a kasuwa a ce ku yan kasuwa ku dinga fitar da zakka ba alama ba ce saboda man karanta akwai babin jarrabawa daban-daban kun fahimci wannan da wala nabul wannan kun bishe min al-khawfi wal ju'i wa naqsh min al-amwali wal anfus was samarat wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai babin jarrabawa akwai kuma babin kin fitar da zakar ba za ka kore shi wani ya ki fitar da zakar kuma Allah ya ki fitar da dukiyar wani kuma ya fitar da zakar Allah ya jarrabe shi duk zai iya yiwa wannan daga ba za ta zama shaida kadai an yi gobara ne dalili akan ba a fitar da zaka ba jama'a ga lokaci yana ta hararan mu ko ziya'uz zakka mutum sai ya fitar da zaka. ya gama fitar da ita ya ware ta gata abin da ya rage shine ya ɗauka ya fitar da ita sai ta salwanta da ta salwanta za mu duwa mu ga me ya salwantar da ita idan akwai sakacin shi mai ƙarfin gaske sakaci ne ya sa dukiyar ta salwanta zakar ta salwanta sakacinsa kawai ga masarar nan gaba ɗaya ta jike ruwa ya wuce da ita masarar da zai bayar da ita ce zakar da za a raba tufa sai ya biya kun gane magana ta da kyau in dai sakacinsa ne miraran sai ya biya in kuma ba sakaci ba ne shi kenan idan ya fi ware zakka sai asalin dukiyar ta to zai fitar da zakar ta idan ya fitar da zakka ya ware zakka ga ta zai fitar da ita kafin ya ɗauka ya hannanta wa masu ita sai kuma asalin dukiyar ta to Allah ta'ala ya mai da mafi alkhairi zai fitar da wannan zakkar zai zartar da ita idan mutum ya rasu lokacin zakka ya yi bai fitar da zakka ba to abu na farko shine za a fitar da zakka kafin a raba gado za a fitar da zakka kafin a raba gado daga aiwa mu sani akwai hukunce hukunce da dama akan abin da ya shafi zakka ubangiji subhanahu wata'ala ya datar da mu akwai karatuttuka da za su zo waɗannan karatuttuka biyu da muka yi na jiya da na yau duk eh, kusan shimfiɗa ne duk malamai za su su ɗauki kowanne ɗaya daga ciki sai mai hukunci mun faɗi zakkar kuɗi za a yi maganar zakkar kuɗi mun faɗi zakar dabbobi za a magana zakar dabbobi mun faɗi zakar amfanin gona mun faɗi zakar kayan sayarwa kuna ji da kyau ko duk abubuwa da za a zo a bayani kansu dalla dalla ubangiji subhanahu wataala ya datar da malaman mu shi mana bayani dalla dalla Allah ta'ala ya ba mu ikon aiwatarwa Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya Allah ta'ala ya sanya wannan karatu sanadi tsira ne a gare mu duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين